Kin cike mini gurbin abin da na yi rashi ba ni da kamar ke a duniya. Da fatan baka samu matsala ba sabanin tunanina. Idan da tunaninki a ƙarƙashin ƙirjina, idan da hotonki a ƙarƙashin zuciyata, sabanin tunani ba zai zo mu. Two blind lovebirds married to each other, having everything in common and could forsake anything for each other. sannan mu zauna dankali in mun gaji mu je ga dandali mai rawa a hankali sannan mu zauna dankali in mun gaji shadda Global Resources Limited returns with an emotional tearjerker, Sarina. ban cika yin hulɗa da masu ƙananan shekarun irin nawa ba. Ashe kana gani. Ni ma baka tunanin zuciya ta fitila ce a gari? ina so ka bani wasu 'yan mintoci za mu yi magana idan ba za su ɓata lokaci na masu amfani ba kana mara ido bai kamata ka aure mara ido ba amma an taɓa gaya maka cewa kai mahaukaci kada ka ɗauka na zo na amshe ta kyauta ne ire-iren su ina da su kuma zan baka ko da sun kai naira miliyan goma kuɗi gida mota ba su kai darajar muryar matata a gudu taka sai na roƙe ko zuciyata ta kulle in ban ji ka ba Yaɗe? Yanzu menene mafita? Mutuwa ce kawai. barin damuwa a ciki babu abin da yake haifarwa sai matsala. Kina ganin hukuma za ta hukunta wanda ya maka laifi? Sosai ma kuwa. In ma da abin da ya fi fyaɗe babu wani hukuncin da za ka mu na amsa ko shekara zan yi ina yi mata fyaɗe babu abin da aka yi sa yi min ah! Sarina me ya faru Sarina Sarina me ya faru mama Sarina Sarina halin da ƙasar nake ciki yanzu gata daurin gindi su suke taimakon mutum wannan shi ya jawo kake ganin cewa mai karfi yana tauye hakkin mara karfi makaho ne ta yaya zai tabbatar mana da wanda ya kashe masa mata amma sai na lura kamar akwai tsoro a cikin ka ba wai tsoro nake ji ba idan na kawo hujjoji na fa sabanin idan kuma ba a ci nasara ba menene makomata kai kuma menene makomarka ki zabi daya ko danki a rayi ko kuma kashe sauke mana an ki a sauki